to sai dai kuma wani yunkuri na sha kan wannan lamari ne ya sa yanzu haka cibiyar ka fahimtar juna tsakanin al'umma ta taraba peace initiative da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu yunkurowa domin wayar da kan al'umma bishop charles yohana da ke zama shugaban cibiyar ya ce abin takaici ne ma yadda wasu 'yan siyasa a jihar ke faraba kawunan jama'a domin cimma bukatunsu. kabilunmu da kuma adinanmu guda biyu wanda muka fi sanin su eh, a nan taraba tun da shekara da shekaru aru-arun da suka wuce muna zaman tare zaman mu lafiya a taraba kowane gida akwai musulmi akwai krista faɗan addini mu wannan abun ba mu saba da shi ba a nan taraba abin da muka gani yana faruwa shine shi siyasan nan musamman siyasa da gaba siyasa siyasa da kwace cewa dole ni sai na yi don lokaci na ya gabato mm. idan lokacin ka ya gabato Allah zai baka iko mulki Allah ne ke bayar su to akwai jama'an mu waɗanda sun riga sun fita cikin imani sun zauna yanzu sun mai da kansu kamar alloli ne waɗanda in ba da su ba ba za a yi komai ba to amma shi ko Sheikh Muktar Abubakar Bali sakataren kungiyar Izala reshen jihar Taraba wanda hayi layo ma shine na'ibin limamin masallacin juma'a na muslim council na ko danganta lamarin nema da rashin samun shugaba na gari dole ne ya kamata a ce taraba ta samu ainihin wato shugaba mai hangen nesa shugaba wanda yake ba zai nuna bambanci a gefen kabilu ba ba zai nuna bambanci a gefen addini ba ka wannan shine muke kira ga shi kansa su kansu masu mulkin din su yi ainihin abinda. su yi abin da ainihin wato masu mulkin kwarai suke yi sun ainihin wato samu haɗin kan jama'ar su don wannan jiha kuma ta zauna lafiya. Yankin kudancin jihar musamman ma Ukari ya yi fama da tashe-tashen hankula to ko shin ma me ke sa hakan? Mr. Benjamin Bako da ke zama shugaban kungiyar haɗakan al'ummar jikuma a Najeriya. Ya ma bayyana dalilan waɗannan rikice-rikicen da ma hanyoyin magance su. A daina nuna bambanci addini ko yare amma don ka samu miki kawai ko kai kristiyan ne ka kwashe duka yan wanka da su mabiyan addinin ka kasa musulmi kuma suna zaune a wurin ba ba ba ba ba sa su a bakin komi ba abinda ma ya sa mutane ke jin tsoro kenan cewa in an samu nasu a mulki abubuwa za su yi amin za za fi fifita musu a kan Eh, aiki ko raba wasu abubuwan da za samu a hannun gwamnati amma in nasu baya nan wanda yake zuwa na zai ji musu ko kwana kwana nan ni abin da mun lura kenan rikicin da ya ya ya ya ya tashi wukarin nan ai daga takun shi daga wukari ba a makaranta koya shiru ukari ta tashi don ukari ta sha tana jin jiki game da irin fadace-fadace na addinin na. So mutane sun gani kama kila in wani mutum na wani addini daban ya shiga mulki yanzu za su sha wuya ko zai fifita ma musulmi ba zai zai imanta da kristoci. sau tari dai hatsanin siyasa a jihar kamar rikide ya koma faɗin kabilanci ko na addini kamar yadda ya faru cikin kwanakin nan to kuma 'yan siyasa jihar ke cewa ne sanata aisha jimai alhassan ita ce kotun zaɓe ta maida kujerar gwamna a jihar wanda sanadiyar sa nema ka samu rikici a garin ukari ta komi ka kukumbaranta nema ga al'ummar jihar kamar haka Abinda. roƙon kenan abinda yake zuciyarmu na zafi-zafi da aka zuzuga mu wannan eh, ba addinin ka bane wannan ba yaren ka bane ina nan gwiwa na a ƙasa ina roƙon mu mutanen taraba mu fara cewa da wannan idan na zai taraba idan Allah ya yarda program na farko kenan haka kan jama'a mu gaba ɗaya koma yadda muke da nike yarinya mu ba mu san wani bambanci ba ba za ka san wannan musulmi ne wannan kirista ne ko wannan mai addinin dodo ba fata dai shine ma Allah kawo ƙarshen wannan tashe-tashen hankula Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya